أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته ya جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sace kaddara hada fuskokinmu a wannan masallaci mai tarin albarka na marigayi Alhaji Balanya Jokko da ke kwakwa uku a karamar hukumar Agege a jihar Lagos a wannan yammaci mai albarka na Alhamis 18 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1440 daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda yayi daidai da 23 ga watan Mayu shekara ta 2019 muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya'i kuma a jiya mun kwana kan aya ta 67 yau insha Allahu, za mu tashi kan aya ta 68 fadin Allah subhanahu ta'ala qalu harriqu bismillahir rahmanir rahim qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin jamil to ajiya mun ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya tabbatar wa mutanensa da hujja ya kafa musu hujja mai ƙarfin gaske cewa waɗannan gumaka da suke bauta ba ababen bauta ba ne ba su iya mallakar wani amfani gare su haka kuma ba su iya mallakar wata cutarwa to bayan sun yi tunani annabi ibrahim hujjar da ya kafa musu ya ce amma ku tambaye su in suna magana wannan babban ne ya sassara su ku tambaye su in suna magana to wannan hujjar da ya kafa musu sun koma sun yi tunani sun gane fa su ne azzalumai da suke bautar abin da baya iya magana to amma sun koma kan su sun rufe ido sun dawo sun shiga jayayya da annabi Ibrahim da gangan to a ƙarshe yayi tir da su da kuma tir da abin da suke bauta ma koma bayan Allah kuma ya ce ba su da hankali ba za su hankalta ba to sai manya-manyan shugabanni suka tattauna suka ce sakamakon annabi ibrahim shine a kona shi da wuta ƙalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ili ƙalu harriquhu suka ce ku kona shi ai ibrahim ku ƙona ibrahim wansuru alihatakum kuma ku taimaki allolinku ku taimaki ababen bautarku ai bi tahriqihi da ƙona shi da za ku yi in kuntum fa'ilin har in kun kasance masu taimakon su har in kun kasance masu aikata taimako gare su to ku ƙona shi shine in kuntum na nusratiha har in kun kasance masu aikata taimakon gumakan nan to ku hada wuta ku ƙona shi fajama'u lahul hatabul kathir sai suka tattara kiraruwa masu yawa aka hada itace mai yawa ga annabi Ibrahim wa adramun nara fi jami'i kuma suka kunna wuta fi jami'i a cikin dukkan wannan kiraruwa da suka tara wa ausaku Ibrahim kuma suka daure annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ja'aluhu fil manjanik kuma suka sanya shi cikin majaujawa wa ramuhu finnar suka jeho shi cikin wutar domin su halaka shi to wannan ya nuna cewa wannan abin da suka yi sun yi nufin su kashe annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam su halaka shi da wuta shine suka ce a gina rami a tara itace fa qalubunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin Ubangiji subhanahu ta'ala ya ce suka ce da junansu, ku gina ma annabi Ibrahim rami a ƙasa, ku yi ƙatar rami, ku haɗa wuta wa al'uwafil jahim, ku jefa shi cikin wuta, wutar da za ku haɗa gagarumar wuta sannan ku jefa shi a cikinta. Allah ya ce sun yi nufin kaidi ga annabi Ibrahim, amma sai dai mun sanya su su ne makaskanta in ji Ubangiji subhanahu ta'ala. An ce sun haɗa itace da suka yi rami sai da suka yi wata guda suna tara itace suna ta kun itace ana zubawa al-imamu suddi yace idan mace ba ta da lafiya sai ta yi wa gumakan alwashi tace har in ta samu lafiya ita ma sai ta je daji ta yi kayan itacen da za a kona annabi Ibrahim suka yi wata guda suna tara itace kamar yadda malaman tafsiri suka yi magana da suka tara itace a wannan kwari sannan suka hada wuta wannan wuta ta kama wuta ce an ce tunda Allah ya tsira duniya ba a taba ganin wutar da aka hada irin wannan ba tunda Allah ya tsira duniya in kana kallon gobara ta zamani da kayayyakin da gobara ke ci to ba a taba kanin wuta da aka rura a bayan kasa ba irin wutar da za a kona Annabi Ibrahim malaman tafsiri sun ce wannan wutar da aka hada da tsuntsu zai tashi ta kan wannan wuta ya wuce ya wuce a kan wutar kawai to wannan tsuntsun zai babbaki saboda tsananin wutar da su kansu kora su take saboda zafinta ba su iya matsowa kusa da ita shi yasa ba su iya ɗauka annabi Ibrahim su matsa kusa su jefa shi ba sai da suka yi amfani da majaujawa don ita ce za ta fi sauƙi wurin a jefa shi cikin wannan wuta bayan sun haɗa wutan nan sun gama haɗawa za su jefa annabi Ibrahim lokacin da suka sashi a majaujawa suka taka ta ya tsalle yana kan iska sai mala'ika Jibril ya taho gari shi ya ce ya Ibrahim mutanen nan sun haɗa mugun makida a kanka kana buƙatar taimako ya ce in dai daga wurinka ne ba na su ko Allah ba zan roƙe shi ba domin ya san halin da nake ciki ya ishi kuma madalla da abin dogaro shine Allah saboda haka nan wannan kalma da annabi Ibrahim ya faɗa sai ubangiji subhanahu ala ya bashi kariya daga wannan wuta shine a ingantaccen hadisi wanda Abdullahi Ɗan Abbas ya rawaito wanda ke cikin sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil qalaha ibrahim hina ulqiya fin وقالها محمد عليه السلام حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل wannan kalma ita ce annabi Ibrahim ya faɗa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasbiyallahu wa ni'mal wakeel yace Allah ya isan mun kuma ma dalla da wanda aka dogara da shi domin Allah shine abin dogara don haka wannan kalma da ya faɗa an ce bayan ma'ana yana kan iska kafin ya kai mala'ika jibril ya zo mala'ikan da taskokin ruwa gaba ɗaya yake a hannun shi mala'ikun gaba ɗaya suka ko annabi ibrahim suka ce ibrahim mu saki ruwa a kashe wutan nan wutar ta mutu gaba ɗaya ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil su ma suka juya mala'ikan da ke lura da iska ya ce Ibrahim in tashi iska ta ɗauke wutar gaba ɗayanta ta ɗaga ta ta watsa ta ta wargaza wutar kafin ka kai gare ta ya ce Allah wa ni'mal wakil Allah ya isa mu kuma madalla da abin dogaro shi ne Allah annabi Ibrahim ya dogara ga Allah don haka suna jefa shi wannan wuta da ya fada sai ubangiji ya kare shi saboda wannan kalmar da ya faɗa. haka kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin da mushrikai suke yada propaganda suka ce lallai fa mutane na suna nan sun yi dandazo sun yi gayya saboda ku za su kashe ku za su gama da ku abinda manzon Allah shi ma yace kenan hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu kuma madalla da wanda muka dogara da shi shine Allah domin lokacin da aka je yakin Uhud a wannan yaƙi na Uhud nasara ta karye a hannun al'ummar musulmai sakamakon saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗannan maharba suka yi na kan dutse bayan nasara ta karye sai mushrikai suka rika neman target na annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman ina yake su gama da shi su halaka shi a wannan rana an yi ma annabi raunuka a ranar yaƙin Uhud an fasa mai goshinsa an tsaran mai yatsansa yana zubar da jini an balle mai haƙoransa gwiwoyin shi gaba ɗaya sun kwalbe jini yana zuba saboda tsananin wahala na yaƙin uhudu akwai hular kwano da annabi ke tsawa wannan hular kwanon yana da wata marataya da ake tsawa wanda an tsa za a maimakon igiya marataya ce ta ƙarfi ake yi sai a riƙe hular kwanon da mushirikan nan suka taso annabi gaba sallallahu alaihi wasallama suka yi wani jifa da ya samu hular kwana sai da waɗannan karafuna guda biyu na wannan albaidwa wannan abin da ake sawa kamar hular kwano ya manne a kundukucin annabi Muhammad kuncin sanan abin ya huda ya shi bayan ya huda ya shiga jini yana zuba a fuskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar radiyallahu an ya zo yana so ya cire waɗannan ƙarafuna da ke cikin kumatun annabi Muhammad da sa Abu Ubaida ta Ibn al-Jarrah ya ce, Ina rantsuwa da Allah, ni zan cire wa manzon Allah waɗannan ƙarafuna. Don haka da ya zo kada annabin rahama ya ji zafi, sai ya juya ya kama wannan na ɓangaren dama da haƙorin shi guda, ya riƙe, ya finciki ƙarfa, sai ƙarfan ya fice, amma sai da haƙorin shi ya faɗi. haƙorin ya cire ya faɗi bai damu da fitar haƙorin ba shi damu shi kada annabin rahama ya ji zafi ya sake komawa ya kama ɗayan da haƙorin shi gudan ya jijjiga ya mai fincika ɗaya shi ma ɗaya haƙorin ya faɗi an ce fuskar annabi gaba ɗaya ta yi jajawo saboda ji a wannan rana na yaƙin uhud an kashe wa annabi shahidai sun kai mutum saba'in wanda su ne shuhada uhud kafin rana ta faɗi an yi yakin Uhudu a ranar Asabar aka fara buga wannan yaki daga safiya kafin yamma ta kare rana ta fada an gama yaki nasara ta karye a hannun musulmi karkashin jagorancin Annabi Muhammad wa'anda suka yi shahada annabi ya ga wasu suna ɗiban gawawwacin su za su nufi Madina annabi ya ce a ce suwaye suwaye can aka ce wasu ne ke ɗiban ƴan uwansu annabi ya ce a ce su dawo da su aka dawo da gawawaci shine annabi yayi musu janaba ya rufe su daidai inda dutsen Uhud yake a daidai inda suke a kwance din nan annabin rahama yayi musu kabari a wuri kafin rana ta fada annabi ya gama janazar su shi ma ya kama hanyar Madina bayan annabi ya shiga garin Madina fuskar shi din rauni wani an karya mai kafa duk wanda ya je yakin nan yawanci ya koma da biki annabi ya buzuna shahidai sai masu raunuka da annabin rahama ya dawo Madina a daren lahadi an kira sallar asuba yinin lahadi gari ya waye bilal ya zo ya kira sallar asuba sai ga wani sahabi abdullahi ibn amr al-muzani ya kawo annabi lahama labari ya je wajen dangin shi a wani gari wata unguwa a nan kusa da madina da ake ta milal ya samu mushrikan nan qurayshawa sun yi dandazo suna tattaunawa cewa ya za su sami irin wannan dama kuma su bari ta wuce ai ya kamata tunda sun samu daman nan su gama da annabi da musulmai kaf ya za su karya sa irin wannan nasara kuma su bari ya koma madina suna tunanin su biyo annabi har a madina su gama da shi ya zama sun kife su gaba ɗaya ba su sake wani motsi safwan ibn umayya shine yace ni bana ganin wannan shawara cewa ku koma ku bi muhammad bana ganin wannan shawara yace domin mutanen sun riga sun gama fusata kuma a cikin kabilar Khazraj akwai wanda ba su fita yakin nan ba za su ƙara ƙarfi su taho kuma idan suka dawo za su dawo ne da ƙarfin su ba mu da garanti za mu sake samun nasara a kansu kamar yadda muka samu nasara yace ni ina ji a jikina idan muka koma to nasara za ta juye ta dawo kanmu yace ba na bada shawara a kowa annabi ana sanar da shi wannan sai ga 'yan propaganda suna yadawa cewa fa shawa gashi nan sun taso sun hada gayya da rundunonin mushrikai wanda annabi rahama bai iya gaba da gaba da su annabi rahama ya ce ana gama sallar asuba ya ce wa bilal yayi shela a fito a koma domin a nemi makiya a haɗu da su annabi ya ce duk wanda ban yaƙi da shi jiya ba ba a yaƙi uhud da shi a jiya ba yau ba ma buƙatar ya fita saboda haka duk wanda ya fita yakin wannan yakin da annabi zai koma ya ba abokanan gaban nan to duk yawancin su suna da rauni a cikin su wani ya karye yana jan kafar shi wani hannun shi ya karye yana rataye amma ya saba makamin sa wani an mai rotse kan shi ne gaba ɗaya jajawur da an daura ka. fuskar annabi ita kanta jajawur da jini hakoran shi sun balle jina jina a sabon annabi suka dawo an ce Jabir ibn Abdullah shine kawai ya nemi izinin annabi saboda mahaifin shi ya bashi kula da kannansa annabi ya mai izini ya fito amma duk wanda ba a je yakin Uhud da shi ba annabi ya ce a yau kai ya fita tare da da haka sabon annabin rahama suka amsa wannan kira na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗebo makamansu suka taho sai da suka zo hamra'ul asad wannan yakin da annabi ya biyo su ranar lahadi bayan an yi uhud ranar asabar to annabin rahama da ya zo sai ya sauka a wani guri da ake kiran shi hamra'ul asad ranar lahadi a wannan gurin da annabi ya sauka in dare yayi sai annabi ya ce a kunna wuta guda 500 za a hada wuta nan a hada sai ta kai 500 saboda makiya daga nesa idan dare yayi suka hangi wuta suna gane cewa nan ne sansanin abokanan yakin su yake kuma yawan wuta yakan auna cewa yawan mu'in da suka fito to idan suka ga wannan wuta an kunna ta ko'ina, ina haske ko daga nesa Abu Sufyan sai ya karaya ya ce kai Muhammad wannan fitowar da yayi jama'ar da yazo da su ko mun ce mu koma ba mu da yadda za mu iya gaba da gaba da shi ce, gara kawai mu koma shine mafi alheri ya furgita ya tsorata da wannan wuta da annabi yake sawa ana hadawa jin dare an ce sai da annabi annabi ya kwana uku a Amra'ul Asad. ya zo Lahadi ya tsaya litinin talata har laraba yana wurin sahabbai rike da makamansu suna jira annabi ya ce su yi sansani a nan to bayan kwana uku yayi an tabbatar hanya ta yi kiliya mushrikan nan sun koma garin Makka ba sauran wata kura sai annabi rahama ya ce mu juyo mu koma garin Madina suka juyo da babban lada daga wajen Allah lokacin da ake cewa annabin rahama mushrikai ba sun yi dandazo ga su can sun taru za su gama da ba abin da annabi yake faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil shine Allah madaukakin sarki bayan sahabban annabi sun dawo sai ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin suratu ali imran alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum da fazadahum imana Waƙalu qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su wa tabu ridwanallah wallahu dhu fadlin azim inma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Allah yace alladhina istajabu lillahi war rasul wa'inda suka amsa kiran Allah da manzon Allah sune sahabban shi masu girma wa'inda ya yakin Uhud da su allazina stajabu lillahi war rasul wayannan da suka amsa kiran Allah da ma'aikin Allah min ba'di ma asabahumul qarh bayan raunuka sun same su wasu an karya su wasu an yi musu raunuka sai Allah ya ce lil ahsanu minhum wattaqu ajrun azim ga waɗanda suka kyautata daga cikinsu kuma suka samu takawa suka ji tsoron Allah suna da lada mai girma waɗanda suka fito ɗinnan masu raunuka Allah ya ce alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu sune wayanda mutane abokanan gaba suka ce da su arna fa suna nan sun yi dandazo saboda ku dan haka ku kiyaye su ku ji tsoron su faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya isa mana madalla da abin dogaro shine Allah fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl sai suka juya da wata ni'ima daga Allah salama ba abin da ya faru da kuma ƙarin lada fadl da wata fallara ta lada daga wajen Allah wa tabu ridwanallah kuma gashi sun biyar dar Allah wallahu zu fadlin azim Allah ma abocin falala ne mai girma sai Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya me ya da wancan propaganda wanda yake ce muku innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum Allah ya ce shedan shedan ne me ya da muku wannan propaganda dan ya razana ku to shedan ne yukhawifu awliya'ahu kuma bai tsoratar da kowa sai masoyansa fala takhafum kada ku ji tsoron su inji Allah wa khafuni in kuntum mu'mini ku ji tsoro na inji Allah in kun kasance mu'minai don haka nan annabin rahama ya dawo cikin amincin Allah shi sa ya ku uwa masu girma wannan kalma allah wa ni'mal wakil kalma ce wanda ya kamata zikiri ne da ya kamata ya zama yana bakin musulmi kowanne lokaci alƙawari ne daga Allah duk wanda ya faɗi wannan kalmar ba irin kuncin da zaka shiga sai Allah ya baka mafita in dai kana faɗin wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ko gari ne ya rikice ka da faɗin wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil insha Allah in dai ka faɗa harshen ka zuciyarka ta yadda da abin da take faɗa ba karkana ba ga Allah zuciyar harshen ya faɗa zuciyar ta yadda da izinin Allah za ka samu kariya daga Allah Allah ka samu gari kuma sannan ya ku uwa wannan aya tana nuna mana cewa idan hujja mutum ta ƙare sai faɗa kaga da hujjar su ta ƙare ba su da dalili sai suka ɗauki matakin cutar da annabi Ibrahim duk mai abun faɗa baya faɗa a addinin musulunci duk wanda ka ga yana rikici yana faɗa billahi allazi la ilaha illa huwa ba karantar annabi Muhammad yake yi ba ba a faɗa cikin musulunci me hujja da dalili baya rigima sarkanan idan hujja ta kare wa mutane suka rasa yadda za su yi babu dalili sai su tada tarzoma sai su tada hankali to wannan yana nuna ita ce hujja ta mara dalili hada da tashin hankali amma me hujja me dalili kullum abin da yake nema ya tabbatar da hujjarsa da dalilinsa don a gane gaskiya ya yi to da suka ga ba su da dalili ba su da hujja hujjarsu ta ƙare sai suka ce a ƙone annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a ƙone shi kaga wannan shine hujjar duk wanda bai da hujja dama iyakar ta kina ai fada a tada hankali Allah ka kaje, shi kuwa fada baya cikin tsarin addini dan in ka tsokato fitina na tashin hankali za ta shafi wanda babu ruwansa Tun da annabin rahama ya zo bai taɓa faɗa da wani ba sai sanda aka shar'anta mai jihadi ya ja makani dan ya kare kansa ya kuma faɗa da musulunci a san musulunci ba ba tsoro bane ne haƙuri ne amma in dai wurin tabbatar da dalili ne musulmai duk sabon annabi ba su taɓa tashin hankali ba sai da nan abubakar an ce tun ana da'awatu sirriya tun annabin rahama yana kira a boye shi ya fara miƙewa cikin jama'a yana mai hudu ba yana kira zuwa ga Allah tun annabi yana da'awa a boye yana cewa manzon Allah sai an fito an bayyana kiran nan annabi yana cewa a'a mu yi hakuri mu yan kadan ne har wata rana annabi ya ce mu fita sahabbai na zazzaune sai dai Abubakar ya miƙe ya fara da'awa yana kafa hujjoji da dalilai to mushrikai tunda ba su da dalili sai suka taso suka rinka dukan sahabbai suna dukan sayyidi Abubakar tun yana tsaye yana da'awa bai fasa ba suka kai shi kasa ya faɗi bai faɗa ba dama hujjar wanda ba su da dalili faɗa duk wanda kowa ga yana faɗa ana wa'azi ya ce a ku mutane ko a yi faɗa hujja ta kare. wallahi ba da hujja ne mai hujja yana faɗa kai ma ka kafa ka wa'azin mana ko ba shi kenan ba ai ba tashin hankali ka ja aya ka ja hadisi mutane su auna da kwakwalansu su gane ina gaskiya take fi aiki da ita rabi'a da sauran sahabbai suka ga wuta ta yi wuta sai suka bace sayyidi abubakar bai fasa da awon nan ba har aka kai shi kasa utbat ibn rabi'a ya zo da wani takalmi mai tsini guda biyu da ya sa ya dinga dukan fuskar sayyidi abubakar yana dukan hancinsa yana haurin fuskarsa an ce har sai da ya kai baka iya gane hancin na abubakar a fuskar shi ya mai jina jina kuma duk da haka ba su daina dukan shi ba sai da dangin sayyidi abubakar bani tai su ma a lokacin mushrikai ne amma suna nan a maka da baban shi abu kuhafa labari ya kai gashi can za a kashe abubakar shine su ma suka yunkuro suna zuwa da suka ga masu dukan shi to sun tabbatar idan bani times ka zo suka ga abubakar a wannan halin duk da gashi ya saba musu ya bi annabi muhammad to wallahi ba za su yadda ba fitina za a za yaki to sai suka tarwatse mushrika suna zuwa suka ga sayyidi abubakar yadda aka yi mai jina-jina kuma utuba shine ya caba mai hancinsa a fuskar shi suka ɗau sayyidi abubakar sai suka kai shi gida sannan suka dawo masallaci dukkansu ba wanda baya shakka akan sai dai Abubakar ba zai mutu ba suka rantsu suka rantsi idan har Abubakar ya mutu sai sun kashe ta bin Rabi'a kaga dukkan su mushrikai ne amma saboda sai dai Abubakar dan uwansu ne dangin su ne kabilar su ce wannan abin da aka yi mai suka yi rantsuwa idan Abubakar ya mutu sai sun kashe Utba ta Rabi'a a Makka to kaga yaki zai barke tsakaninsu abin da ya ta sai dai Abubakar bai iya magana yana kwance bai san inda yake ba sai can yamma ta yi gari yayi sanyi wajen almuru gefen magariba sai ya farfado sai baban shi da bani taim suka taru suna tambayar shi yaya kalmar da zai fara budewa sai ya tambaye su me ya samu annabi Muhammad me ya samu manzon Allah sai waɗansu su yi tsakiran su ya baci sai suka tabar da shi duk suka fice haushi ya kama su mutumin da akan Muhammad aka yi maka wannan amma kuma ka farfado kana cikin wani hali kana tambaya kowa har mahaifin shi ya tafi ya bashi daga shi sai mahaifiyarsa yana tambaya ta ina Muhammad ta ce ni fa ban san halin da abokin ka yake ciki bane ma in ji mahaifiyarsa yace ki je gurin ummu jamil ki je gidanta ki tambaye ta ki ce na ce ina annabi Muhammad ananin kaunar manzon Allah da ke zuciyarsu ta zo gidan ummu jamil ta tambaye ta game da annabi Muhammad ummu jamil ta ce ni ban san wani muhammad da abubakar ba ban san su ba saboda idan ta sake ta bayyana imaninta ita ma a lokacin za ta shiga bala'i da masifa ta ce ni ban san wani muhammad da da abubakar ba sai mahaifiyar sayyidi abubakar ta rinka lallabarta ta rinka lallabarta har ta ɗauko ta ta kawo ta inda sayyidi abubakar yake tana zuwa ta ganshi jina-jina sai ta fashe da ta ce lallai mutanen da suka yi maka wannan abu a ne kuma sai Allah ya ɗauki fansa a kansu dangane da wannan abu sai ya tambaye ta ina manzan Allah ina annabi Muhammad sai ummu jamil ta kalli mahaifiyar sayyidi abubakar ta ce wannan mahaifiyar ka ce anan kana tambaya na ina manzan Allah ya ce ga mamarka anan gurin sai ce kada ki ji gomi game da mahaifiyata ba za ta watsa sirrin ki ba ta ce mai annabi muhammad yana nan lafiya yana gidan arkam ibnu abil arkam hankalin shi sai ya kwanta sannan ya rantse wa mahaifiyar shi da Allah ba zai ci wani abu ko ya sha wani abu ba sai an kai shi inda manzon Allah yake sai da duhu yayi kafa ta dauke komi ya natsa mahaifiyar shi ita ta kama shi ya dingina da ita tana tafa da shi cikin dare har ta kawo shi gidan Arqam ibn Abil Arqam ya ido hudu da Annabi Muhammad sai ce ya Rasulullahi wannan mahaifiyata ce ina roƙon Allah ya tsamar da ita daga wuta da addu'arka ka roƙa mata Allah sai annabi ya mata addu'a an ce annan mahaifiyar sai ya abubakar ta musulunta shi yasa hujjar hujjar kafirai da hujjar yan bid'a shine ayi fada in babu dalili wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun shine hujjar su kawai in suka ga hujja ta ƙari sai su ce ku da hayaniya ku kashe malamin ku bige su duk wanda kuka samu kumiyar mai rotsi ku ta afka musu dutse wallahi wa'azin addinin musulunci bai buƙatar wannan hujja yake buƙata mun tafi da'awa cikin Niger State wani gari da muka je da'awa ƙauye ne ashe kafin mu je Har riga an gama hada wayarin yan bid'a sun haɗu wanda zai zo ya karanta alqur'ani menene naka na tashin hankali in kana da hujja kai faɗa da shi to Allah ya sa daga inda muka tashi hakimin wannan yankin gaba ɗaya shine ne masaukinmu nan ne mu muke shiga kauyuka saboda haka nan direct ya kira daga ce ce mai waɗannan bakin shi ga sunan zuwa za su zo da'awa ya rubuto rubutacciyar takarda kafin mu je kwana biyu ya rubuta takarda a kai madagaci domin ya tabbatar garin dama an san wannan zai iya faruwa mu kuma muka rungumi shahada muka ce za mu shiga haka muna zuwa gidan wannan mutum kafin a haɗa mimbari muna zaune ƙofar gidan wannan dagaci sai duwatsu dutse wannan dagaci hankalin shi ya tashi ba wani yake tsoro ba hakimin can karka ɗauka shi ma irinsu ne amma hakimin can yake wallahi malam da kanshi a kofar gidan shi aka hada minbari yace to ya hau minbari yace masu jefa jefan nan an hada lasfika ko ina tana shiga yace ku sani masu jefa jefan nan wannan jifan da kuke yi ba shi zai kawo zaman lafiya ba yace kuma a nan gurin sai in kun jefe ni ba ni dare sannan ku jefa malaman nan dan ba za ku jawo min musiba ba ya sanar da su wallahi malam duk da haka mutanen nan ba su fara sako duke ba su je ko da gidan shi ba amma da yardar Allah da aka ɗora malami na farko ya au mimbarin nan ya fara wa'azi garin yayi tsit to dama maziga ne akwai wani musulmin da ke gudun Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad me wa'azi ya zo gari ya zagi mutane ya kafirta su saboda me ashe ba da awa ka zo ba wallahi gari yayi tsit sai gashi masu jifan nan tun suna jifa sai da aka kai kusan sha biyu da rabi karfe ɗaya ana wa'azi a kawai aka yi wa'azi aka gama cikin amincin Allah aka dawo lafiya lau washe gari wallahi waɗanda suke zuzzuga su ɗin su tada hankali sai ga shugaban ya zo ya ce malam da'awar da aka shiga jiya an samu nasara alhamdulillah ya ce wallahi malam duka in ka ga ƙarin carbi duk sun zo sun tara carbunan su sun ce sun bar wannan abu sun gane kawai ana zungura su suna tashin hankali tun da aka zo jiya ba su an zagi wani ba Allah ya ce annabi ya ce ake cewa ga carbunan nan sun bar to in kana zuga a tada hankali baka da hujja kace aje aje fa wani ko aje a kashe ko aje kuswani. wani wannan ita ce hujja saukar dutse ka sako aya ba saukar dutse ba kace Allah ya ce annabi ya ce kawai to idan hujjar mutum ta kare dama baya da dalili sai faɗa, amma mai hujja ba ya faɗa. ku lura da wannan wannan shine matakin duk wanda dalili ya kare masa ya ɗauki matakin cutar da wanda ya zo dan ya gaya mai gaskiya shi yasa da hujjar su ta kare suka ce a kone annabi Ibrahim kawai dan ba su da dalili suka ce kuma ku taimaki allolin ku kawai suka rufe ido suka haɗa wuta suka kona annabi Ibrahim to ubangiji subhanahu ta'ala wanda al'amarinsa ke tsakanin kaulasan da nu'ara kawai wutar kafin annabi ibrahim ya sauka cikinta, ita ma an bata umarni me Allah ya bai ma wutar umarni قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم جميل قلنا يا نار كوني بردا muka ce ya ke wuta kuni bardan ki zamanto sanyi an gani ki zamanto sanyi ba wai mai sanyi ba ita kanta kawai ta zama sanyi ta koma sanyi wa salaman Allah ya ce da aminci wanda annabi Ibrahim ba zai cutu da wannan sanyi ba aka ce ba dan Allah ya ce bardan wa salaman ba to da sanyin zai kashe annabi Ibrahim zai mutu da wannan sanyin da ke wutar to amma shi kanshi sanyin ya zama na aminci aminci ga annabi Ibrahim falam tahriqu minhu ghayra wisaki, an gani wutan nan bata kona komi daga jikin annabi Ibrahim ba face igiyar da aka daure shi wisaqu wannan igiyar da aka daure shi ita ce kawai ta koni wa zahabat hararatuha kuma zafin wutan gaba ɗaya ya tafi wa baqiyat ida'atuha amma haskenta ya rage gata tana da haske tana tashi tashi kana ganin haskenta daga nesa kamar za ta yi zafi amma zafinta ya tafi wa bi qawlihi salaman kuma da fadin Allah da yace da aminci salima min al-maut bi bardiha annabi Ibrahim ya kubuta daga mutuwa da sanyin wannan wuta in ba dan haka ba sanyinta ma zai kashe shi sanyinta zai kashe shi to amma da Allah ya ce wa salaman sai ya zama sanyin ma ya zama na aminci an ce lokacin da jahannama ta cika Allah ya kura ta ta ruru sai ta roki Allah a bata dama ta riƙa numfashi sau biyu a shekara shine annabi ya ce wannan tsananin zafi da kuke ji da tsananin sanyi to numfashin jahannama ne in ta dan numfasa so guda shine zaka ji zafin nan ko ina mutum ya rasa inda zai saka shi in ta sake numfasawa shine lokacin hunturu ake wannan mugun tsananin sanyi dan dukkanin abubuwan nan guda biyu ana azaba da su azaba ce sanyi yanzu ka sha ruwa mai sanyi ko ana zafi ka nemi ruwan sanyi kana kamar da zaka dau kankara ka rike a hannunka haka da kanka zaka ce dan zaka ji har kanka zafi zaka ji hannunka ya ɗauka. zai tsalle saboda dukkanin su ababe ne wanda Allah ke azaba da su shi yasa Allah ya ce ma wutar ta zamo sanyi kuma sanyi ba wanda zai cutar da Annabi Ibrahim sai Allah ya ce وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا الله يتيكم سنينفهم ما كيرتي دا كيدي غشي النبي إبراهيم وهو التحريك أنجني شيني قونا شدوتا فجعلناهم الأخسرين الله ya ce sai muka sanya su sune mafiya tabewa fi muradihim wannan manufar tasu da suke so su yi ba su cimma ta ba Allah ya ce muka sanya su ne masu tabewa su ne tafafu Allah ya sa mu gani an ce imamu qatada ya ce annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a wannan wuta sai da ya kwana 40 yana cikin wuta saboda itatuwan da suka haɗa wutar bata mutu ba ruruwa kawai take ƙara yi dan an ce ba a taɓa ganin tunda aka fi duniya aka rura wuta irin wannan ba kwana 40 wuta tana ce annabi ibrahim yana ciki kuma a kwana arba'in din nan imamu qatada ya ce babu wata dabba face sai da tazo domin ta kashe wa annabi ibrahim wannan wuta sai tsaka ita maimakon ta kashe sai ta rika hura wutar tana hura wuta wa annabi ibrahim tana hura wutar al-imamu zuhuri Allah ya ji kansa yake cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a kashe tsaka kuma har ya ambace ta fuwaisika ya ambace ta ma'ana kuwaisika ya ce a kashe ta hadisi ya inganta daga maulatul fake ibn al-mughirat al-makhzumi wannan baiwar Allah take cewa da khaltu ala ta. na shiga wurin uwar menene, na shiga ɗakin uwar mu na na aisha fara'aitu fi baitiha rumhan sai naga wani mashi a cikin ɗakinta fa qultu sai nace ya ummul mu'minin ya ce uwar mumene ma tasna'ina bi hadha rumi me kike yi da wannan mashin faqalat ya tace taqatul bihi hadhihi al-awza tace ina kashe wayannan tsakan ne da wannan mashin tsaka nake kashewa da ta ga tsaka sai ta dauko mashin ta soke ta tace tsaka nake kashewa da wannan mashin duk inda wata tsaka take dan tsakana na ajiye mashin tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle ma'aikin Allah tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya ce inna ibrahima ina ulqiya fin nari lalle annabi Ibrahim a lokacin da aka jefa shi cikin wuta lam yakun fil ardi dabbatu to babu wata dabba da ta rage a bayan ƙasa illa tudifiun nara face tana kashe wannan wutar ba wata dabba da annabi Ibrahim ya kwana 40 face sai da dabba ta zo tana kokarin kashe wutar sai annabi ya ce ghairal wazan amma banda tsaka fa innahu kana yanfukhu ala ibrahim ita ta kasance tana hurawa annabi Ibrahim wutan ne tana busa wutar ga annabi Ibrahim nana Aisha ta ce fa umirna na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qatli sai ma'aikin Allah tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya mana umarnin mu kashe ta shi yasa ita tsaka fuwai ce. duk inda aka ganta annabi ya umarnin a kashe ta wanda ya kashe ya bi umarnin annabi Muhammad kuma zai samu lada da kashe ta da yi sannan tana da illoli a cikin al'umma tana da mugun dafi a cikinta aka tana da cikin dabbobi tana daga cikin dabbobi waɗanda suke da guba da dafi in ta fada cikin abu ba a sani ba sai ta yi muku illa akwai mutumin da bai san ta fada a ruwa ba da iyalin shi da matar shi da 'ya'yansa. ashe katuwar tsaka ta fada cikin ruwan bai sani ba sai ya zo matar za ta dafa shayi sai aka zo kawai ta jefa lipton a ciki tana jefa lipton ta sa ruwan ta sa hita ta rufe hitan nan ce ta tafasa ruwan nan akan nan ta riga ta mutu dama a ƙasa ruwan ta kwanta a ƙasa ba ta lura ba wannan ganyen ganyen tinin kalar ganyen tin ya rina ruwan ba za ta iya ganewa ba hitar ta da gargaza tsakar ba ta lura ba ta zo da wannan tsakana ciki ba ta kula ba bayan ta kwanta ta zo ta haɗa shayi ta sa madara ta zuba ma yaranta ta zuba wa mai gidanta ita ma ta sha sakamakon shan wannan shayin gaba ɗaya suka mutu mijin ya rasu matar ta rasu ƴaƴan ma duka suka rasu saboda tana da matuƙar dafi a ta. duk abin da kaga annabi rahama yayi umarni a kashe shi to akwai hikima akwai hikima kware da gaske shi yasa annabi ya kira ta fuwaisika an gani duk inda aka garta a kashe ta wanda ya kashe ta da kyakkyawan niyya ya samu lada Allah zai bashi lada akai Allah ka kare sai mu kwana nan ko sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya don haka nan muna roƙon Allah ya bani ikon tabbata akan gaskiya Allah ka kare mana imanin na to bismillah kai dai na a to ni ban ga wannan ba a kashe ta kawai annabi ya ce ban ga yadda aka ce wai dole ka mutu bugu ɗaya ta mutu tana da da take da taurin rai ba dole ta mutu na na Aisha dai mashi take sawa da in ta sa mashi tana tsirawa a jikin ta kaga kwanan ta ya tsari eh na na Eh. to yana tambaya masu sa masu dye ɗin gashinsu da baki suna ƙara na ba wai gashin ya yi fari ba ne amma suna ƙara sawa don ya ƙara baki duk masu yin wannan Allah ya ne musu albarka annabi ya hana gashin ka ko fari ne ko baki ne karkarin shi ka bar shi yadda Allah ya yi shi yana son ya ga gashin ka a haka ne ya yi shi bakin to idan ka ce bari ka ƙara rina shi wulakanta halittar Allah ne saboda haka nan wanda yake wannan ya shiga kokarin ya canza halittar Allah kuma ya shiga cikin tsinuwar Allah kamar yadda manzon Allah ya faɗa don haka nan ba ya da kyau wajibi ne musulmi ya kiyaye kar mutum ya ce gashin shi na baki bari ya ƙara mai baki wai dan ya rika kyalli yana shafa mai wani mai man yana ƙara gashi baki wannan laifi ne a musulunci na'am na na to ka nemi littafin ahalari idan ka nemi littafin ahalari ka duba babu sahawu domin a cikin littattafan da aka rubuta mana wanda za mu duba in mun samu kanwa mai gyara sallah babu kamar ahalari ya a nan kusa to idan ka duba babu sahawi za ka ga ya kawo bambancin sallar farilla da sallar nafila in ka samu kanwa. ya ce da sallar farilla da sallar nafila duk hukuncinsu ɗaya ne inda aka samu ragi za a yi ƙabliya inda aka samu ƙari za a yi ya ce sai a wasu mas'aloli guda shida Matsalolin nan guda shida akwai karatun Fatiha ya jero su nan ne kawai suke da sabani da me da farilla amma in ba wurin nan guda shida ba duk yadda gyaran sallar farilla yake haka kuma gyaran sallar nafila yake in ka nemi za zaka ga ƙarin bayani game da waɗannan gurare guda shida insha Allah na'am ɗaya za ka yi lokaci ya kuli na na na na to tambayar shi shine mutum yayin wanka sifatu kamala na wankan juma'a shin wannan wanka da ya iya yin sallah da shi kuma yaya yace babu laifi abinda ake nufi da sifa cikakkiya ta wanka shine mutum ya bi gaba gaba gaba kamar yadda manzon Allah ya da janaba za ta same ka ko ainihin za ka yi wankan juma'a ka je ka zuba ruwa a bokiti kai ta watsawa a ka ko ina da niyyar wanka wanka yayi Allah zai baka ladan wanka amma baka fi sifa ta cika wankan ba cikakkiyar sifa inda za ka zo ka fara wanke hannunka ka wanke yadda annabi ya tsada daga cibiyarka zuwa gwiwa ka wanke kanka uku ka yi alwala sannan ka wanke tsage ka wanke tsage wannan wanka to wannan shi ne sifatul kama ka samu kai sallah da wannan to wasu malamai suna ganin ko da ma ka fada cikin shawa ne ka bude tana zubo maka da wannan niyya duk ka wanke jikinka daga janaba wanka yayi amma sai dai baka fi sifatul kamal ba baka bi waccan sifa amma wanka yayi da wannan niyya an karɓi ka kuma in ka fito ko da baka yi alwala ba da wannan wanke jikinka gaba ɗaya za ka iya sallah domin wancan hadisin da ka ɗauke hadasi ne mai girma shi kuma rashin alwala hadisi ne ƙarami da ka ɗauke wancan alwalan ma an ɗauke ta za ka iya sallah ka gane to saboda haka nan idan mutum ya yi wankan juma'a ya yi shi to zai iya zuwa bayan ya sa tafafinsa kuma ya je ya sallar juma'a babu wani sallah ta yi na'am na'am babu kan jiwa na'am na'am Eh. Eh. Haka ne. Na'am. Na'am. To, gaskiya ne. a wannan mun faɗa ba ma sallar juma'a ba ko sallar farilla annabi ya ce wanda ya ware shi kaɗai ya salla ba ya da sallah to balle sallar juma'a idan mutum ya zo nan ya zo masallaci wai yana kyaman mutane ko girman kai sai ya koma can baya dan akwai irin katon masallacin nan kila amma duk da shi in masallaci karami ne sai sahu ya zo ya same shi ana zuwa ana haduwa ana haduwa har za a ci mai sai dai ya dauda duma ya kara matsawa ya ta gudu ko ba haka ba amma yana nan zai ga bayan Allah suna hado sahu har su cin mai to kaga in girman kai ne sai ya nade da duma sai sheka yayi gaba can ya koma can ya ƙara shin kudawa ya jira ya gani inda ya gaba kuwa sai ya tsaya wannan kaga bai san addinin sa ba Allah ka kare mana imanin ne, ya saba wa shari'a bai da bai da juma'a bai da sallah domin ko a sallar farilla ka koma can baya baka hada tsabu ba kamtin yayi sallah shi kadai a bayan sau shi kanshi bai da sallah kaga akwai hadari muna fata Allah ka tsare Allah kare mana imani mu yi wa annabi Muhammad salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama كما صليت على ala Ali Ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك ala محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد abin Abinda mu karanta daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka kuskure Allah shi yafe mana Allah ka alshikawa wa ayyuka mu ka rubuta mu cikin nagartattun bayanka domin tsarkaka sunayenka Allahumma rabbana innana zalamna anfusana zulman kathira wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na shat'iyan wa la mahruman wa la maqdula bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin wa salli Allahumma wa barik wa an'im wa akrim wa tahannan ala hadha an karim wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi ya ibada. Allah ne Alhamdulillah ne Ya bana